kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Ka tuna yanda ka sami kuɗinka, ka sha wuya ka sami kuɗinka tuje ka kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Wanda sai kai gumi ka sami abin ka ashe ko kashe shi ta hanya mai kyau. Jama'a Assalamu alaikum, Salo Garba ne daga nan birnin Washington DC ke muku maraba. tare da farin cikin gabatar muku da shirin da rashin ta yi. Yau za mu kawo ƙarshen firarmu da wakilarmu da ke Abuja ta yi a kan tashar samar da wata lantarki da gwamnatin Najeriya yanzu ta mai da hankalinta a kai. Idan ba manta ba, tun shekarar 1972 wato shekaru 45 da suka gabata kenan, Najeriya ta yi yunkurin gina wannan katafarar tashar wutar lantarki a tsaunin Mambila domin samar da wadataccen wuta. tare da inganta ayyukan noma da samun ruwan sha. Amma a wani lamari da mutane suke gani yana da ban mamaki sai aka dinga kai komo a kan aikin. Kowace gwamnati ta zo sai ta yi nata cacar bakin da ƙarshe sai a ji shiru duk da saka aikin cikin kasafin kuɗin kowace shekara. To amma a watan jiya gwamnatin yanzu ta rabta hannu kan kwankilar dalar Amurka ta biliyan biyar da miliyan 792 da wani bankin ƙasar China, kuma tuni har an fara aikin. A kan wannan kwangilar wakilinmu da ke Abuja, Madina Dauda, ta yi fira da bakinmu Dr. Usman Muhammad, Alhaji Idris Muhammad da injiniya Awal Ibrahim, wadda za mu kammala yau. Madina, gare ki. To me matsalar masu samar da wutan lantarkin nan da yasa suke barin mu a duhu? Rashin Uh, wannan plan da dr usman ya ce da kuma rashin kuɗi da kuma rashin matsaya da gwamnati ya kamata ta yi yanzu ba gashi allah cikin ikonsa za a samu mambila hydropower plant ba ire-iren wa'annan shirin shi ne zai taimaka a samu wutan lantarki a wannan ƙasan shi ya sa gawayin nan da allah ya ba wannan ƙasan duk duniya a kowace ƙasa a duniyan nan babu ƙasar da bata yi amfani da ƙarfin gawayi ta bunƙasa tattalin arzikin ƙasar ta babu duk duniya babu da gawayi suka fara sannan suka zo kan lantarki sannan suka zo kan wasu sinadarai to kana ganin me yasa wasu jihohi ba za su zuba hannun jari cikin wannan al'amari ba na gawayin nan to abin da yasa 'yan kasuwa jari hujja ɗaya kenan na biyu wanda suke gwamnati suke contract din suke aiwatar da contract suke biyan kansu da kamfanoninsu sannan su sace kuɗin su tafi ƙasan waje su je su sa kuɗin a ƙasan waje kuma da wanda za su zo da gaskiya a kan canjin ma ɓarayi ne saboda ba su sauya halayensu ba kuma ba su canja mai kai mani ba sa tambaya dai ba ni kuɗi matata ta haihu kuɗin nan bajet ɗin da ka yi na kaduna kai gwamna ko na kano ko na abuja shin me ka ware wa ƙauyuka duka su taso constituency zuwa constituency wato mazaɓa zuwa mazaɓa su sa sanatocinsu a gaba su ce wai shin budget ɗin da aka yi ni mazaɓa ta kai kake walkita ta malam sanata menene ake mana me za a yi mana e menene a cikin hanyoyin nan da aka ware wanda muka ce maka kafin ka tafi ka dai san hanya kaza ka san mazaɓanmu to menene za ka yi ka inganta mana tun kafin ma a zaɓe ya kamata a zauna da su a yarjejeniya a rubuta a ajiye sannan idan suka dawo ba su yi ba sai a gaya musu ta yaya za ku iya taimaka ma 'yan ƙasa su san wannan a saboda ku ma dole ku taimaka mana mu taimaka mu faɗa mu wayar da mutane kai demokradiyya ba mulkin soja ba ne ku yi ƙungiya ku zauna cikin natsuwa ku kira gwamna ku ce mu ba a yi mana kaza ba a mazaɓanmu ba mu gan shi ba kuma zai dawo ya roƙe ku anya dokta gwamnonin zamanin nan suna eh. kirayowa kuwa eh a je dai ai dama ce demokradiyya ce ta baka wannan daman ba za ka iya kiran eh, gwamnan mulkin soja ne ka ce me yasa bai ma kaza ba wannan ka je ka wahala saboda haka bahaushe ya ce in ba kyauta akwai biyan bashi saboda haka a bi su bashi ne a tambaye su me suka yi sannan kuma in suka zo suka zauna neman zaɓe sai a ce musu to zauna ba ka ce na ce ba duka ba zagi ba jifa da fiye wata ko da dutse me ka yi mana me mu ka yi mana To injiniya awal ka ba mu shawara. E, to a takaice abin da nake kira ga shi yanzu 'yan Najeriya da gwamnati kowa sai ya gyara zamansa. Su masu mulki dole su gane cewa yanzu fa akwai wani take da aka taso a Najeriya shine wai kowa ya samu kasansa na kek. To yanzu kek din ya kare dole sai an sake dafa wani kek din an yi baking kek din. 'yan najeriya duka su gane kowa ya gyara zamansa amma najeriya a yadda take idan abubuwa dubu kudurce-kudurce da burinmu da muke so na ci gaba da rashin dogaro da man fetur tsayawa da kan kafanmu wanda kuma shine ginshikin kawo zaman lafiya don mafiya yawan rikice-rikice da najeriya take fuskanta na barazanar wargajewa ya faru ne saboda kan harkar tattalin arziki da kuma inda arzikin da ke rike kasan yake to idan kuma kowace yanki na najeriya tana da abin da za ta iya yi ta dogara da kanta kuma ta samu kuɗi kwatankwaci ko fiye ma da abin da ake samu daga kasan ɗanyen man fetur to amma sai kowa ya gyara zamansa tsakanin talakawa da su masu shugabanni amma shugabanni su ne za su fara don su sai sun gyaru kada su bari gyaran ya fara daga ƙasa domin tarihi ya nuna idan gyara ya fara daga ƙasa zubar da jini yake yi ina kira ga shugabanni su gyara zamansu kowa ya zama kudurinsa ba wai kawai ya gina kansa ko don ya samu matsayi a ga ya canja ya yi gidaje ya yi abubuwa ba a'a burinsa ya ga ya yi canja rayuwar al'umman da suke kusa da shi idan shugabanni suka yarda da wannan canjin suka yi kokari suka kada su bari talakawa su dauko canjin da kansu na gode injiniya bari dawo ga madakin jan shawararka ta ƙarshe shawarata ta ƙarshe ita ce ta fari tafiya ta fara kyau shugaban ƙasa allah ya ƙara mishi lafiya allah kuma ya ƙara mishi ƙarfi da kuzarin tabbatar da cewa ya waiwaye, tabbatar da cewa an yi amfani da wannan ƙarfin gawayin na uh, um, wadata wutan lantarki sannan kuma ƙarfin rana gwamnoni su taimaka wa shugaban ƙasa gwamnonin arewa su taimaka wa shugaban ƙasa yanzu kowane gwamna a arewa in ya je ya yi janaretin ya yi ƙarfin wuta ta hanyar rana megawatt ɗari muna da jihohi goma sha tara za mu samu megawatt dubu ɗaya da ɗari tara idan kowane gwamna ya taimaka ya yi janaretin megawatt ɗaya ta hanyar ƙarfin rana zai canja al'amuran rayuwar 'yan arewa gaba ɗayanta kap to kana ganin rashin kuɗin nan da kake faɗi wai nawa ne ne zai ba da wannan megawatt ɗari ko ɗari biyu da kake faɗi ƙila shi ne kasafin kuɗinsu na shekara shi yasa suke gudun shi a'a yanzu dai a bisa ga estimate da ake badawa idan sola ne kaman dala miliyan 200 kacal Shi ne zai ba da megawatt ɗari kacal kin koga ba yadda za a yi gwamnonin nan kuɗin da ake ba su su cewa ba za su tanadi dala miliyan 200 ba ba mai yiwuwa ba ne a kuma je a duba takardun da gaske ne in dai da akwai kyakkyawar niyya to ko za a iya yi amma ko in babu kyakkyawar niyya ba za a yi ba saboda haka kuɗin nan yana nan kuma ai dukkanmu mun san cewa kuɗin nan suna nan kuɗin da aka bayar aje a biya basussuka na ma'aikata an biya ai ba a biya ba saboda haka ina kuɗin suke to dokta barin da gare ka shawarar ka ta karshe wajibi ne mutane su san wato right ɗinsu yanci Allah ya ba mu yanci a ƙarƙashin demokradiya kada ka kalli gwamna kamar wani aljani ne ko mala'ika da ya faɗo daga sama a'a a cikin ku yake yana zama kaman ɗan adam yana da akasi in ka zauna da shi ka tambaye shi ranka daɗe duk in ma kun kira su sun ki zuwa ai ga zaɓe na yana zuwa suna kiran ku town hall meeting ku tambaye su wani ya tashi ba rashin kunya ba ne eh, cikin ladabi da biyayya kai kalamu masu kyau ka nuna cewa anguwanku ko mazaɓanku ba su ji ba ba su gani ba an cewa kare ana biki a gidanku ya ce a gani a ƙasa bai gani ba sai ku gaya musu ga matsalolin da kuke da shi kuma zaɓe ya zo kuma zai baku da wannan matsalolin sannan ku kun zaci a cikin tashin shi na farko zai magance muku harkokin makarantar yaranku shin rashin ruwa a'a transformomi da rashin lantarki da kuma rashin aikin yi ina masana'antu wanda aka buɗe mutane nawa aka ɗauka a mazaɓanku kamar a kaduna ai akwai wani olam farm ko to da aka buɗe kun je kun kai cewa a mazaɓanku ga mutane da ya kamata a ɗauka a wannan mazaɓan kun je kun nema kun kwankwasa kofa in ba ku yi ba ku yi in ba a ɗauka ba ku riƙe hujja ne ku ce ai mun zo da muka ga ka buɗe eh, masana'anta kaza da kaza ga irin ƙannanmu da 'yan uwanmu da matanmu da yayyinmu da kawunanmu da ba su da aiki kuma maganan textile na kaduna da sauransu a farfado da ita saboda a samu a zuba mutane wurin nan to kuma kin ga duka wayannan abubuwan ba za su yi ba sai da wannan maganan wutar lantarkin kuma wajibi ne a duba maganan wannan coal din wannan charcoal din wanda za a rinka sawa ni abin da nake so ma kowane dan adam shine ya biyayya ga magabata amma ya san damansa in an take mai ya nema domin aminu kano ya ce kowa yau ma ta san naki A nan muka kawo ƙarshen wannan tattaunawa da muka yi a kan kwangilar wutan lantarkin Mambila da gwamnatin tarayyar Najeriya ta ba da shi cikin 'yan kwanakin nan da suka gabata. Har na dalar Amurka biliyan biyar da miliyan ɗari bakwai da casa'in da biyu. Abokan hirana a yau su ne Dr. Usman Muhammad shugaban cibiyar horar da 'yan majalisu na Afirka da ke nan Abuja. da Alhaji Idris Muhammad Madakin Jan kuma tsohon shugaban kamfanin wutar lantarki na Kaduna da injiniya Awwal Ibrahim mukaddashin shugaban kungiyar ƙanana da matsakaitan masana'antu na Najeriya wadda aka fi sanin su da NASME. To ina muku godiya kwarai da gaske da zuwa wannan zaure. Godiya ga Madina Dada wadda ta jagoranci firar da Solomon Abu da Chubahiro Diodune da suka taimaka wajen bada umarni. Nisa Lugarba ke cewa kasance cikin ƙoshin lafiya. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Amma ba bisa shashanci ba, kana ba bisa sakarci ba, kuɗi a kashe su ta hanya mai